Matiyu Sura goma sha bakwai Sakewar kamanni Bayan kwana shida, sai Yesu ya ɗauki Bitrus, Yaƙub da Yohana ɗan uwan Yaƙub, ya kai su kan wani dutse mai tsawo, su kaɗai, a can aka sake kamanninsa a gabansu, fuskarsa ta haskaka kamar rana, tufafinsa kuwa suka zama fari fat suna walƙiya. Nan take sai ga Musa da Iliya suka bayyana a gabansu suna magana da Yesu, sai Bitrus ya ce wa Yesu, Ubangiji, ya yi kyau da muke nan, in kana so, sai in kafa bukkoki uku, ɗaya dominka, ɗaya domin Musa, ɗaya kuma domin Iliya. Yayin da yake cikin magana, sai wani girgije mai haske ya rufe su. Sai wata murya daga cikin girgijen ta ce, Wannan ɗana ne, wanda nake ƙauna, wanda kuma nake jin daɗinsa ƙwarai, ku saurare shi, Sa da almajiran suka ji haka, sai suka fāɗi ƙasa rubda ciki, a firgice, amma Yesu ya zo ya taɓa su ya ce, Ku tashi, kada ku ji tsoro, da suka ɗaga kai, ba su ga kowa ba sai Yesu kaɗai. Suna cikin gangarowa daga dutsen ke nan, sai Yesu ya umarce su ya ce, Kada ku faɗa kowa abin da kuka gani, sai bayan an tara Ɗan Mutum daga matattu. Almajiran suka tambaye shi suka ce, To, me ya sa malaman dokoki suke cewa dole sai Iliya ya fara zuwa? Yesu ya amsa ya ce, Tabbatacce, Iliya zai zo. zai kuma gyara dukan abubuwa, amma ina faɗa muku, Iliya ya riga ya zo, ba su kuwa gane shi ba, amma suka yi masa duk abin da suka ga dama, haka ma Ɗan Mutum zai sha wahala a hannunsu. Sa'an nan almajiran suka gane cewa yana musu zancen Yohanna Mai Baftisma ne, warkarwar yaro mai aljani, da suka isa wajen taron. Sai wani mutum ya zo ya durƙusa a gabansa, ya ce, Ubangiji, ka yi wa ɗana jin ƙai. yana da farfaɗiya yana kuma shan wahala ƙwarai, ya sha fāɗuwa cikin wuta ko ruwa, na kuma kawo shi wurin almajiranka, amma ba su iya warkar da shi ba. Yesu ya amsa ya ce, Ya ku zamani marasa gaskiya da kuma masu kai. Har yaushe zan kasance tare da ku, har yaushe kuma zan yi haƙuri da ku, kawo mini yaron a nan, Yesu ya tsawata wa aljanin, ya kuwa rabu da yaron, nan take yaron ya warke, sa'an nan almajiran suka zo wurin Yesu a ɓoye, suka tambaye suka ce, Me ya sa ba mu iya fitar da aljanin ba? Ya amsa ya ce, Saboda kuna da ƙarancin bangaskiya sosai, gaskiya nake gaya muku, in kuna da bangaskiyar da take ƙanƙanuwa kamar ƙwayar mustad, za ku iya cewa wannan dutse, Matsa daga nan zuwa can,’ zai kuwa matsa, babu abin da zai gagare ku, da suka taru a Galili, sai ya ce musu, Za a bashe Ɗan Mutum a hannun mutane, za su kashe shi a rana ta uku kuma za a tashe shi, almajiran kuwa suka cika da baƙin ciki. Harajin haikali Bayan Yesu da almajiransa suka isa kafar nahum. sai masu karɓan harajin rabin shekel suka zo wurin Bitrus suka ce, Malaminku ba ya biyan harajin haikali ne? Ya amsa ya ce, I, yana biya, da Bitrus ya shiga gida. Yesu ne ya fara magana, ya ce masa, Me ka gani, Siman, daga wurin wane ne sarakunan duniya suke karɓar kuɗin shiga da kuma haraji, daga wurin ’ya'yansu ne, ko kuwa daga gurin waɗansu? Bitrus ya amsa ya ce, Daga wurin waɗansu, Yesu ya ce masa, Wato, an ɗauke wa ’ya'yan kenan. amma don kada mu ɓata musu rai. Ka je tafki ka jefa ƙugiyarka, ka ɗauki kifin da ka fara kama, ka buɗe bakinsa, za ka sami shekel guda, ka kawo ka ba su, harajina da naka kenan. nan.